Gabanin zaɓukan fidda gwani na jam'iyyu da ma babban zaɓe a watan Fabrairun baɗi, masu sa ran takara na bullo da dabarun jan hankalin masu kaɗa ƙuri'a. Yawancin 'yan PDP musamman ma daga Arewa na nuna mutum ya dace a zaɓa ba jam'iyya ba, don kaucewa gajiyawa da wasu suka yi na galabar jam'iyyar tun dawa dimokuraɗiyya tara, inda su kuma babbar jam'iyyar adawa ta APC ke cewa zaɓi jam'iyyar su don za ta iya kawo sauyi a 2015 ɗin. ga neman takarar gwamnan katsina tutar pdp architect ahmed aminu yar aduwa na ganin jam'iyyar su na da tsararrun manufofi matukar dai ba a rasa kwararan 'yan takara ba ba jam'iyya ta gaza ba mutanen da ke mulki a cikin jam'iyyar su suka gaza ita jam'iyya za ta baka hurumi ne wanda za ka je ka je kai mulki kai ya rage daka ka bi jam'iyyar pdp ta ce za ta ba mutane abinci daidai gwargwado za ta ba da ilimi za ta ba da magani asibiti haka duk jam'iyyar mu ta faɗi wannan amma kai da ke shugabanci a ƙarƙashin jam'iyyar ya kai ka kai ga wannan saboda haka ba jam'iyya ke gaza ba mutanen da ke cikin jam'iyyar su ke gaza saboda idan ka je wasu wuraren zaka ga wannan abubuwan da na faɗa an fara sa su ko federal din sun fara yin shinhiɗa wannan abubuwan sai dai abun ya daɗe da lalacewa hankali can kuma jihohin dokar ta ɓaci yawancin masu neman takarar na mai da hankali ne kan inganta lamuran tsaro da shine al'ummar yankin suka fi mai da hankali a kai fiye da alkawuran shimfiɗa tituna da samar da ruwan sha. Adamu Maina waziri na daga masu neman takarar gwamna a yankin. Sahun farko na neman zaman lafiya shine limamin don nafsi ya ce a sallan jam'i in sallan jam'i ya ɓaci limami ne ba mamu ba. So idan muka dawoma ƙarƙashin shugabancin da ba za ta kamanta ba, ba za ta yi aiki ta yi da adalci ba, to za mu dawoma cikin wannan dama Allah ya faɗa idan shugabanni suka zama azzalumai zai jeho da masifa da za ta burayi duk kasar wannan shine halin da muke ciki shin pdp ce za ta ci gaba da rike madafun iko ko ko dai za a iya samun sauyi ne jami'an pdp dai irin su barista abdullahi jalo na ci gaba da jan ayar nan ta mulki ga na faɗa maka ai kulillahumma malikin mulki allah yake ba da mulki kuma allah nan ya ba wa pdp a yau dai ba a gobe ba pdp ne allah ya bawa ban san gobe mai zai faru ba amma ni a pdp nake pdp ne nake so ta ci zaɓe kuma pdp nake sai dai babban sakataren apc mai malabu ni ya ce za su kasa su tsare mutanen najeriya za su fito su kada yancinsu kuma insha allahu ina tabbatar maka kamar yadda kake ganin guguwa canji take kadawa a wasu sassan duniya inda gwamnatoci masu ci na ƙasa jam'iyyun adawa suka kada su insha Allah hukumar a Najeriya za ta zo kowa zai gani insha Allah 2015. Da alamu neman mai gurbin 'yan majalisar dattawa da wasu gwamnoni da suka kammala wa'adi biyu ke neman yi zai yi tasiri wajen kawo angulu da kan zabo a tsakanin jam'iyyun da lamarin ya shafa. Nasura da Ma'ali Kaya Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.